muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gudumawa yan uwa masu albarka ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kaina ya ji ganku game da wa'annan kwanaki kidigaggo masu wata mai albarka mai kokari mu ribance su mu yi ƙoƙari mu amfane su kafin wansu, domin kwanaki ne masu saurin tafiya ku duba ku gani yaushe ake cewa za a fara wannan wata na ramadan ga shi yanzu har mun ci goma a ciki muna goma sha biyu kusan an ci ɗaya bisa uku to mu dage mu ribanci sauran abin da ya rage mana mu yi ƙoƙari mu inganta wannan azumi namu kuma abinda nake so na gabatar mana nasiya a kai su ne wasu ababe da ba su wuce kwaya biyar ba abu na farko shine da yawa da yawa daga cikin mutane suna azumi ne amma ba su fahimci haƙiƙanin ma'anan azumi ba kuma rashin fahimtar hakikanin menene azumi na hakika, rashin fahimtar wannan yakan jawo da yawa mutane su taɓarar da ladan azuminsu mutane da yawa sukan yi hasaran ladan azuminsu ba don komai ba sai saboda sun kasa fahimtar hakikanin menene azumi na hakika, me hikimar da yasa ubangiji Allah ya fallanta mana wannan azumi akwai hikima da ya sa Allah ya fallanta mana azumi kamar yadda ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa ala ramba ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi abin da Allah ya haramta masa domin an sa shi azumin ne don ya nisanci ayyukan sabo ya lizinci ayyukan da'a shi ya sa abincin da kake ci ka saba da safe za ka yi breakfast da ranar kaɗan jiyon halan ne ka ci sha amma sai aka hana ka a ramadan duka aka ce waɗannan ababe ci da sha da ka saba da su aka ce ka haƙura ka bari ba so ake a horar da kai da yunwa ba Allah ba ya farlanta mana azumi ne don ya sa mu ji yunwa ba a sai don ya koyar da mu taƙawa ya sa mu iya barin sabo yadda muka haƙura watan ramadan wannan abin ya fi muni Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ran da ɗayanku yake azumi falayar wasu malamai suka ce ai karya aikata sabon Allah fa'in juhila alai ko da an masa jahilci falyakul in nisa'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai karkai aikin jahilci kal wa ta rukun shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'id an amala bihi wal jahala falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai bar ƙaunar Zoro. duk wani mummunar magana ba magana wanda duk yayi azumi ya zamo azuminsa kawai kamar yadda da yawa wasu mutane suke ɗauka in dai bai ci ba bai sha ba ya shi kenan shi yana ganin kawai shi kenan ya gama komai ya yi azumi yana da lada cikin ke to abun ba haka bane mutum ba zai kai ga samun ladan azuminsa ba sai ya zamo ba bakinsa ne kadai yake azumi ba yadda bakinsa ya azumi ya kame domin asalin ma'anan azumi a luga shine al'imsar shine kamewa ma'anansa kuma a shari'a shine kamewa wajen ci da sha tun daga ketowar tare da kamewa wajen barin sabon Allah kenan azumi bai tsaya kawai kan mutum ya kame bakinsa wajen ci da sha ba sai ya hada da kame gaɓoɓinsa yadda bakinsa yake azumi to idansa ma ya azumi ma'ana idansa ya kame wajen kallon duk wani abu a a waya ne a facebook ne a whatsapp ne a kowane kai tsaye ne duk abin da allah ya haramta ma na haram Yadda ka haƙura da halal ɗinka cinka da shanka to ka haƙura da kallonsa ka kame idanka idanka yi azumi kamar yadda bakinka yake azumi ya ci ya sha to idanka ma ya ƙi kallon haram ya kame gabarin haram kunnanta shi ma ya kame gabarin haram ka nisanci duk wani abu na saɓon Allah da za ka ji da kunnanka jin kiɗe-kiɗe jin batsa jin music duk wani abu da bai dace ba in kana azumi ka tsara kunnanka ni'ima ce da Allah ya ma ka sarrafa ta ta ina azumin annabi ya ce al-muslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi musulmi na asali cikakke shine wanda dukkan bai dukan kowa bai daukan kayan kowa hannunsa ya kubuta wajen cutar da duk wani musulmi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine musulmi saboda haka mu inganta musuluncinmu mu gyara musuluncinmu mu sani musulunci mu ba zai taba kubuta ba ya zama musulunci na gaskiya har sai mun zamo kamar haka nan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yan uwanmu musulmai su kubuta daga sharrin harshenmu da hannunmu sannan azuminmu ba za mu samu ladansa ba sai mun tsare gabanmu yadda muka tsara bakinmu wajen ci da sha to gaɓoɗinka ka tsada hannunka wajen sata wajen yin duk wani abu na haram duka zub da jini taba kayan wani ƙafanka wajen zuwa wajen haram wajen saɓon Allah duka gaɓanka ka tsare to da wannan ne za ka samu ladan azumin da kake amma matukar muka taƙaita azuminmu kamar yadda da yawa wasu suke takaita azuminsu iya kamewa wajen yin ci da sha to wannan ba shi ne azumi na hakika ba kuma hakan zai sa mutum ya farar da ladansa amma wanda yake so ya samu lada na azumi na hakika to ya kame gabbansa, yadda ya kame bakinsa wajen ci da sha to jinsa da ganinsa da hannunsa da ƙafansa da al'auransa duk ya kame su wajen sabon Allah to wannan shine zai sa ya samu ladan azuminsa bisa wannan hadisi ya kamata dukkan wani mai azumi kuma ya nisanci jami'il muharramat duk wani abu wanda yake haramtacce mai kokari mu tsare gulma albasha karya. da duk wani abu mara kyau farubba ma zahabar bi ajari siyamihi kulle domin wayannan ababe za su iya tafiya da ladan mutum gaki ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi da al'imam ibn ya fitar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'in rubba imin laisa lahu min siyamihi illa al-jaw sau da yawa wani mai azumin wasu masu azumin annabi ya ce ba su da komai ban da yunwa yunwa suke sha shi bai ci abinci ba shi bai sha abin sha ba shi ya kame bakinsa yana ganin yana da lada ya yi azumi amma annabi ya ce bai da komai sai yunwa me ya jawo masa rashin kiyaye waɗannan gabai ashe kenan hakikanin azumi yan uwa mu fahimta ba shine kawai mu tsara bakunan mu mu kici mu kisha kawai shine mun yi azumi ba dole sai mun hada da takawa dole sai mun hada da barin abin da Allah ya hana duk wani abu na haram in dai muna so mu samu ladan azumi kuma wannan shine hikimar da ya sa ubangiji allah maɗaukakin sarki ya fallanta mana azumi domin mu zamo masu taƙawa, domin mu zamo masu taƙawa masu tsare dokokin allah shi ya sa aka fallanta mana azumin wata guda ko kwana ashirin da tara za ka yi kana course kana training kana haƙuri da ci da sha kana haƙuri da ishi da yunwa to wai yadda kake haƙura da ishi da yunwa nan za ka shiga ɗaki ba wanda yake ganinka za ka iya ci ka share bakinka ka fito ba wanda ya sani amma duk da haka ka haƙura ba wanda yake ganinka ka bari to haka ake so ka haƙura da duk wani abu na saman Allah in ka ga haram ka batta ko da ba wanda yake ganinka karka taɓa su duk wani abu na saɓon Allah yadda kake da azuminka duk inda ka shiga ko ba a ganinka ba za ka karya ba ba za ka ci ba ba za ka sha ba ko ka zamo duk wani abu na saɓon Allah ba me yasa ba za ka bari ba me yasa tunda ka haƙura da yunwa kana jin yunwa fa ka haƙura sai gulma ne zai gagare ka bari sai ƙarya ce za ka kasa bari sai cin amana sai jin kiɗa sai abubuwa kallon haram ka iya tsare bakinka da yunwa da iki amma ba za ka iya tsare idonka ba amma ba za ka iya tsare kunnanka ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda a azuminsa bai bar munanan maganganu munanan ayyuka ba to Allah bai da bukatan azuminsa bai da bukatan azumin sa kenan yunwa yake sha kamar yadda ƙarar annabi ya bayyana wasu da yawa a azumin su laisa lahu min siyamihi illa aljo bai da komai sai yunwa amma maganar lada babu yana daga cikin abin da yake tafiyar da kyawawan ayyuka ya jawo sabo shagaltuwa da siri da wasu suke yi maza da mata a irin wannan wata mai albarka da ake ribantansa sai ka ga wasu a irin wannan lokacin suke kashe lokacinsu wajen ɓata shi wajen kallon wani siri na wani drama ko wani fim wasu kuma wajen jin kiɗe-kiɗe music wai don ya shagaltar da su ya hana su jin yunwa ya sa lokaci ya tafi wasu kuma wajen zama na banza zaman kashe wando dare da mutanen banza da kashe lokaci wani kuma a jikin facebook yake bata lokacinsa bai da lokaci na karatun Kur'ani, na walha na nabilbili na sada zumunci amma a facebook zai iya kashe awowi masu tsada a irin wannan lokacin ko a whatsapp to duka waɗannan hasara ne wata ce ta musabaka wata ce ta tsere-tsere wata ce ta gwagwarmaya wajen yawaita ibada da ambatan Allah da kyawawan ayyuka mu yi ƙoƙari mu ribanci wannan lokacin kin kafin ya tafi ba lokaci ne na bacci ba da rana kamar yadda wasu ka mai da shi lokacin bacci da rana wai don kar a ji azumi ka lissafa ka shirya ka kinsa ka yi jadwali ma lokutanka inda ba ka yi wa 'yan kwanakin da suka rage nan ka yi kokari ka tsara lokacinka ka ga yadda za ka ribanci wannan lokuta waɗannan 'yan kwanaki da suka yi saura kafin su tafi abu na biyu da nake so na yi mana wasiya a kai shi ne al'azmu wata jidun niyya a sari'a mu yi ƙoƙari mu zamo masu azama mu ƙara azama a kan azama da kuma inganta niyyarmu wajen ayyuka na ƙwarai a wannan watan falyakun awwalu hammuk kai tas'al kai ɗan uwa musulmi kai ƙoƙari. a ɗan waɗannan kwanaki ka ga babban damuwanka abin da yake gabanka babban damuwanka shine yaya za a yi ka rabauta cikin waɗannan kwanaki na ramadan da suka rage ya za a yi ka zamo daga cikin masu rabo yaya za a yi ka zamo daga cikin waɗanda allah zai yanta gabarin shiga wuta yaya za a yi ka zamo daga cikin waɗanda za su samu gafara za a musu rahama ya zama wannan shi ne babban damuwanka shi kasa a gaba wa kaifa tasta'iddu litasbika annas ya zamo damuwanka ko yaushe yaya za ka yi ka tsere wa mutane kar a barka a baya ka zamo wajen gaba-gaba wajen ayyukan alkhairi ka dage karibanci lokacin nan lokaci ne mai tsada mai saurin wucewa kuma baka da tabbacin za a gama wannan wata na ramadan da kai in an yi da kai baka da tabbacin za ka sake maimaita irin wannan a rayuwarka to saboda haka ka tsaya ka tsaya ka yi amfani da wannan dama da Allah ya baka ka yi azumin da baka taɓa yi ba a rayuwanka irin na wannan shekara ka tsaya ka ribanci lokacin mutane nawa wancan ramadan din muka yi da su amma yanzu ba sa nan suna cikin kabaruransu an jingine su ba su da daman su ƙara wani aiki da suke so su ƙara an riga da aikinsu ya yanke kai yanzu allah ya baka dama har ya kaka irin wannan lokaci ka samu dama na karibanci lokacinka ka nemi gafarar Allah ka nemi yantuwa gaban shiga wuta saboda haka mu amfani da wannan dama da Allah ya mu ka yi ƙoƙari ga ka zamo na gaba-gaba wajen karatun alkur'ani kullum tunaninka yaya za ka yi ka zamo daga cikin masu tsere masu tserewa wajen ayyukan alkhairi wajen alkur'ani ka yawaita karatun alkur'ani domin wannan wata ne na alkur'ani a wannan watan aka saukar da alkur'ani gaba ɗayansa daga lauhin mabus zuwa baitul izza wata ne da annabi yake yawaita karatun alkur'ani a cikinsa mala'ika jibrilu yakan sauko su dinga mudaratan alkur'ani to ka yawaita karatun alkur'ani ka zamo 'yan gaba-gaba duk wani abin da zai shagaltar da kai ya ci ma lokaci to ka yi nesa da ka tsaya ka ribanci lokacinka lokaci ne da zai tafi nan da nan gashi kashi ɗaya bisa ukun lokacin ya tafi an kama kashi da biyu shi ma yanzu zai tafi ka yi ƙoƙari ka zamo gaba-gaba wajen ciyaswa in Allah ya ba ta dukiya masu dukiya ku yawaita ayyukan alkhairi ku yawaita infaki ciyaswa aiki ne na lada aiki ne da yake sabbaba shiga aljanna shi ciyaswa akwai gida musamman da ana ganin wajensa daga cikinsa ana ganin cikinsa daga wajensa Allah ya yi tanadinsa ne wa masu ciyarwa masu dukiya ku dage wajen ciyarwa aikin lada ne mai girma kuma duk wanda ka ciyar da su duk irin ladan da za a ba su kai ma za a rubuta ma wasu kuma ladaddakin azuminsu da irin aiki da suke yi kai kasan ba ka yi ya naka sannan ka yi ƙoƙari kai ɗan uwa ka zamo mai yawan tasbihi ka zamo gaba-gaba wajen ambatan Allah wajen yawan tasbihi wajen yawan istighfari wajen yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ne mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya masa salati ɗaya Allah madaukakin sarki zai masa goma za a shafe masa zunubai goma salati ɗaya kuma a ramadan ga dama ta samu lokaci da ake riɓanya ayyukan alkhairi ka yawaita ambatan Allah ya zamo baka da wani lokaci haka kawai na zaman banza ko na hayaniya ko na surutun banza duk wata magana in fuduli ce da yinta da rashin yinta duka ɗaya to ka ya san da ita da ka yi ta kawai gwanda ka yi tasbihi gwanda ka yi istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani shar'i in ya yadda Allah gaskiya ne tashin kiyaman nan gaskiya ne annabi ya ce to in za ka yi magana ka faɗi alkhairi ko kuma ka yi shiru saboda haka karibanci wannan ni'ima da Allah ya ma na isowanka ramadan wajen ribantar dukkan sa'o'inka da ka wajen ibada wajen ambatan Allah kai kokari ka zamo na gaba-gaba wajen tausayi ga bayin Allah ka yawaita sadaka da ba da dukiya kyaututtuka sada zumunci a irin wannan lokaci yana da falala sama da wani lokaci da baki ba in a wajen ramadan ne kai ladan bai kai na yanzu ba to ka yawaita sadaka in ba kama da abin sadaka Allah ya sanya ma tazihi sadaka ne kowace kabbara annabi ya ce sadaka ce kowace hamdala sadaka ce saboda haka mu yawaita mu yawaita salloli a wannan lokaci sallan tarawi qiyamul layl annabi yace man qama ramadana imanin wa hisaba duk wanda ya qiyamul ne. na ramadan bisa imani da kwaɗayin lada za a gafata masa abin da ya gabata na zurbansa abu ne mai sauƙi sallan ashen karka bari ya sifce ma aƙalla duk yadda aka kaɗa aka rawa karka gaza sallah raka arba'in a kullum wannan kuma mai sauƙi ne in ka lissafa kwa'o'in farilla nawa ne wajen sha bakwai in ka hada da wannan ga ashen ga rawati wanda ake yi gabanin farilla da bayan farilla wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka samu a da daransa ya yi raka'a goma sha biyu za a gina masa beni a aljanna gida a aljanna dukkan irin waɗannan damammaki ne da ya kamata ka ribanta mu yawaita sallah sallan ashen din nan a dage hadisi ya tabbata duk wanda ya bi ashen har aka gama da shi za a rubuta masa ladan ya kwana yana sallah ne to amma sai ka ga ana yi sallan duk bata wuce awa ɗaya ba amma sai ka ga wani ba zai iya ba ana fara yi ko ya yi biyu ya fita wani ma ba a farawa da shi wasu za ka gama suna wajen masallacin ana yi har a gama waɗanda suka gama su zo su same su a ci gaba da hira ba su yi tsallar ba wannan hasara ce mu yi amfani da damanmu duka duka abin nan kwana nawa mu daure mu ribanci wannan baka san ko shi shine damanka na ƙarshe ba ka yi amfani da damanka tun kafin lokacin ya tsuke Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu duk kuma wanda ya dage yayi da gaske Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi ubangiji Allah ya ce wallazina jahadu fina wallazina jahadu fina ubangiji Allah yake cewa waɗanda suka jajirce suka dage suka yi kokari game da hanyar mu to za mu nusar da su hanya kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa a gaba Allah madaukakin sarki yake cewa wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi Thank you. uwa masu albarka mu dage mu yi ƙoƙari mu dage mu dage kuma duk wanda ya dage ya yi wa kansa ne ubangiji allah madaukakin sarki ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi wanda ya dage ya yi ƙoƙari ya yi wa kansa Allah ya wadatu gabarin halitta bai bukatan komai a wajen dukkan halittu mala'iku aljanu mutane gaba ɗayansu da dukkan halittu Allah bai buƙatan komai a wajensu in mun yi mun yi wa kanmu ne in mun yi mun yi wa kanmu ne sannan Allah ya ce na amanu wa amilu salihat na anhum sayyi'atihim ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi na amanu duk waɗanda suka yi imani kuma suka inganta imaninsu ba su da wani gaure na kirka cikin imaninsu sun tsarkake Allah da dukkan ibadunsu kuma ba sa masa tarayya da kowa da komai ba sa kiran wani Allah Dan akwai masu da'awan su muminai ne su musulmai ne amma suna kiran wani Allah suna kiran wani Allah to duk me wannan ya rusa musuluncinsa ya rusa imaninsa kuma bai daga cikin waɗanda suka yi imani bai daga cikin waɗanda za su ci moriyan aikinsu don haka Allah ya ce wallazina amaru waɗanda suka yi imani suka inganta imaninsa ba sa kiran inyasi ba sa kiran barhama ba sa kiran hussein kamar yadda akwai 'yan shi'a suna kiran hussein to musulmi baya kiran kowa sai Allah ba sa kiran shaidanu ba sa kiran ruhanai don akwai masu kiran wasu Allah ko masu kiran aljanu daga cikin masu bukatu wani in bukatansa ya zo sai ya hada da bokaye sai ya hada da tsafi sai ya hada da kiran wani Allah ko sarrafa wani abu na ibada ga wani Allah ko dogaro da wani Allah to mu sani duka waɗannan shirka ne kuma ita shirka tana ruguza aiki azuminka zai tafi a banza sallarka hajjinka sadakanka duk ibadanka in baka inganta imaninka ba to duk aikin banza ne duk wannan falala da muke faɗa na azumi da a dage a yi sai fa an gyara imani ka tabbatar da ka tsarkake imaninka babu gaurayin shirka ka dogara ga Allah shi kadai kake bauta masa shi kadai kake kira duk damuwan da ya taso ma ba wanda za ka kira ka nemi taimakon sa ta fiskar addu'a sai Allah kadai baka masa tarayya da komai to shine zaka ci moriyan ayyukanka domin shara'i Allah ya gindaya ba zai karbi aiki ba sai na mumi sai wanda ya imani aikin kafuri Allah ba ruwansa da shi aikin mushriki ba ruwansa da shi sannan aikin da ba a yi shi bisa karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba malamai suka ce ba a kiran aiki amalu salih sai ya zamo an yi shi bisa karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine amalu salih to Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihat Waɗanda suka yi aiki na kwarai da ya dace da sunna lanukaffiranna anhum cikin. Allah ya dau ya ce lallai za mu kankare musu laifukansu wala najziyannahum Kano allazi kanu ya'malun zamu kuma sakanta musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su mu yi kokari mu tsarkake imanin wannan shine abu na uku ikhlasul amal lillah wasiyar da za mu yi wa kawunan mu tsarkake dukkan ayyukanmu da za mu yi kuma bayan ba ma Allah tarayya da kowa da komai duk wani abin da za mu yi kuma ya zamo don Allah za mu fa kullu amalin turidu amaluhu duk wani aiki da kake so ka yi ko kake yi fala budda min istihdarin niyya at-tayyiba dole dole ka halarto da niyya tsarkakakkiya wajen aikin ka yi don Allah Allah kadai kake nufi ba kana yi ne don siyasa ba ba kana yi ne don riya ba ba kana yi ne don a gani ba ba kana yi ne don a yaba ba ba kana yi ne don kada a kushe ka ba kana yi ne don Allah don neman yardan Allah don neman sakamako a wajen Allah wannan shine irin aikin da Allah yake so duk abin da za ka yi kai da ikilasi kuma duk abin da za ka yi duk girmansa in ba ikilasi to ya tafi a banza babu lada don haka ubangiji Allah ya sa sharaɗi Allah ya ce alaran mafaman kana yarju ka a rabbi فمن كان يرجو لقاء ربه jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki yace fa man kana yarju liqa rabbi duk wanda yake fatan damuwa da ubangijinsa lafiya yake so ya gamu da Allah lafiya sharadi Allah yace to bali amal amalan salihah kai aiki na kwarai aikinka kuma ba zai zama na kwarai ba sai ka yi shi da ikilasi ba riya kayi don Allah din neman yardan Allah sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar mutum ya kuskura yayi tarayya da wani wajen bautan ubangijinsa ya zamo dukkan ibadanka ka tsarkake shi ga Allah ba za ka sarrafa komai na ibada ba sai ga Allah saboda haka istashkir fi jami'i ibadati ka ji a dukkan ibadunka ka ji a jika ka ji a ranka cewa Allah mai ji ne mai gani ne yana ganinka yana jinka saboda haka karka waiwaya ga kowa da kome yayin da duk za ka yi wani aiki na ibada ka yi don Allah ka ɗai don neman yardan Allah ka tsarkake ayyukanka daga shirka shirka tana rubuta ayyuka mafi kankantan shirka shine arriya to duk aikin da riya ya shiga to aikin ya ɓaci Allah bai buƙatar aiki. don haka yake cewa cikin hadisin kudusi ana adna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka bihi ma'i gairi taraktuhu wa shirka Allah yake cewa ni ne mafi wadatan duk wanda ake musu tarayya gabarin tarayya Allah ya tsani tarayya ya tsani shirka yace duk wanda ya wani abu danni da wani Allah ce na hakura ba na hakura ya je wajen wancan ni ba na bukatar tarayya ya je ya sakanta masa saboda haka duk wani aiki da za ka yi na ibada ka tsarkake shi ka yi don Allah kadai ba don wani ya gani ba ba don ka burge wani ya gurgune shi ba ba don kada wani ya kushe ka ba sai dai kayi ne don Allah to shi ne za ka samu ladan aikinka Allah maɗaukakin sarki ya dasar da wani saboda haka shirka da ƙaraminsa da babbansa duk mu nisanci shi Allah maɗaukakin sarki ya dasar da wani kuma ita babban shirka daga cikin illarta shine tana rubuta dukkan aiki kuma in mutum ya mutu a kai to an gama hasarar rayuwa domin Allah yana gafarar zunubai amma baya gafartawa in aka masa shirka don haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an Allah madaukakin sarki yace shi Allah baya gafarta zunubi in aka masa shirka aka mutu a kai amma duk girman zunubi da laifi da mutum yake sai ya mutu bai akan wannan laifin bai tuba ba in Allah ya ga dama zai iya masa rahama ya gafarta masa dan shi mai gafara ne in kuma bai ga dama ba zai kama shi da girman zunubin ne a sa shi a wuta a masa azaba duk daren dadewa akwai lokacin da za a fidda shi a kai shi aljanna in dai ba shirka to amma da shirka mutum ya mutu to fa sallolinsa azuminsa ibadodinsa duk abin da ya ya tafi a banza kuma in ya shiga wuta ya shiga kenan ba ranar fita yadda fir'auna da amana da haruna za su dawwama haka zai dawwama Allah ya tsare dan haka Allah yake cewa inna man yushrik billah faqad Allah madaukakin sarki yake cewa innahu lalle yanda al'amarin yake man yushrik billah duk wanda yake wa Allah shirka yake wa Allah tarayya ka duba irin wannan hatsari ɗan uwanmu masu cewa masu kiran musulunci da suke kiran wani Allah ku ji tsoron Allah ku tuba masu kiran Hussein masu kiran barhama masu kiran shaidanun ruhanai Allah fa ya ce duk wanda yake wa Allah tarayya yana kiran wani tare da Allah Allah ya ce idan ya mutu akan wannan bai tuba ba kuma bai san yaushe mutuwar za ta zo ba mutane nawa suka mutu akan haka suna irin wannan abin mutuwa ta zo ta tafi da su mutane nawa har yanzu kuma wasu ba su ma sa ranar tuba ba ba su ma ci cewa laifi suke ba ma wasu ballantana su tuba wasu kuma sun gane ba daidai ba ne san duniya da neman duniya ya sa su ɗafi da kiran wani allah da kirka da sauransu to allah ya ce duk wanda yake wannan ya mutu aljanna ta haramta masa kad harrama allahu alaihi janna Allah ya ce aljanna Allah ya haramta masa ita ba asarar da ta wuce wannan wa ma'awahu nar kuma makomarsa ita ce wuta Allah kiyashe mu wa zalimi na min asar Allah ya ce azzalimai wanda suka cuci kansu suke shirka ba su da wani mataimaki ba su taimako a lahira in sun shiga wuta kenan sun shiga har abada Allah ya kiyashe Allah ya tsare mana imani abu na ƙarshe inda lokaci in babu mu tsaya a nan to abu na gaba shine mu ƙaddara wannan ni'ima da Allah ya mana ina tunasar da mu akan wannan wannan dama da Allah ya bamu ni'ima da Allah ya mana har muka samu kanmu yau gashi muna sha biyu ga watan ramadan wannan ni'ima ce mai girma wannan zaɓin Allah ne wanda Allah yake so da alkhairi yake shi wannan dama saboda haka mu yi amfani da wannan damar mu wannan lokacin mu ka tuna 'yan uwanmu da yanzu haka suna cikin kaburburansu sun yi burin da a ce yanzu suna nan amma yanzu ba sa nan suna cikin kaburburansu mun kuma ga nan da ranmu da lafiyanmu me zai sa ba za mu ɗau izina ba mu yi amfani da wannan daman domin yadda suke son rayuwa muke son rayuwa haka suke son rayuwa amma kuma mutuwa ta zo ta ritsa da su suna da burace-burace da suke so su cimma a rayuwarsu amma mutuwa ta zo ta ritsa da su domin amfani da wannan dama Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayansa da zai ‘yanta gaba da shiga wuta har abada a wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda zai gafarta musu zunubansu Allah ya kiyashe mu cikin kasancewa waɗanda za a fita a wannan watan basa daga cikin waɗanda suka rabauta domin annabi ya ce Allah wadaran wanda wannan wata na ramadan zai fita bai daga cikin waɗanda aka musu gafara suka samu dacewa Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya ya datar da mu da alkhairan da ke cikin wannan wata akwai dan uwa malam mamu shira ake ce mun zai dan ce wani abu tafaddal mashkuran wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na zo na samu malami na malamai yana darasi to gara da Allah ta'ala ya sa ‘yan mintunan kaɗan ne don sai ka me mai za ka faɗa bayan malam ya riga da ya kwashe abubuwa gaba ɗaya malam usman Allah ya saka maka da alkhairi ubangiji ta'ala ya nagarta maka zuriyarka iyaye Allah ta'ala ya ji ɗansu ya sa su huta ya sa ‘yan aljanna ne shi malam ahmad tijani gudun abin nan babban oga kenan ko ba ta ba Oban tafiya gaba ɗaya muna fatan Allah ya kara masa imani Allah ya kara masa sabati ubangiji ko ta ada. ya kara masa ikhlasi Allah ya kara masa imani Allah ya kara masa imani Allah ya sa shi mai kyau Allah ya kara masa lafiya ne albarka mu rayuwan shi malam a irin wannan guri namu garkuwa ce gare mu gaba ɗaya garkuwa ce gare mu gaba ɗaya don wayan dandazon jama'a da ba din irin damun Allah ya kawo malam ba to da sai ka ga watakila ana wasu wurare ne daban to amma da Allah ya kawo shi kuma Allah ta'ala ya sa masa ilimin da kuma fasaha, ita da sabon sai Allah ta'ala ya hada su tambayi sanan suna san sa kuma suna san karatun sa to wannan gaskiya mu abun alfahari ne a gare mu ne sabab saba ne sabab saba Allah ya kara masa imani ubangiji ta'ala ya kara mana san dukkan waɗanda suke tsaye akan sunna malam ya yi ta maganganu akan shirka mutane suna ta ganin kaman me yasa za a yi ta damuwa da magana akan shirka yanzu ne ma lokacin magana akan shirka lokacin da ake shekaru 30 da suka wuce ko 40 da suka wuce wasu kalmomin mun faɗe su a lokacin lokacin muna tabari ne na kasa sosai amma gani ake kawai ƙarya muke wasu mutane amma yanzu ka ga da bakin sun zo suna faɗi kalamai na shirka wanda irin wa'annan kalaman wallahi inda mun ba dan Allah mai rahama bane da sabata faɗo abubuwan da za ka ji ana faɗa a kan wasu mutane da wanda ba su kai komai ba wasu ma zindikai ne na ƙarshe amma ana neman ɗaukar tufafi na Allah a ɗora musu a ce su ne kaɗai suke ba da agaji su ne suke ba da taimako ba ma Allah ba ya yin wani abu sai ya yi shawara da su to wayannan wayannan maganganun sai yada su ake kai gabar da yamma kudin arewa to yanzu ne ake maganan lalle al'umma su tsaya da kafafunsu wajen neman tauhidi da sanin waye Allah da bar wa ta'ala yanzu ku ya kure wani ba wani misali ɗaya ne kake riya yara guda biyu a gida ba na kan ba wato ma'aikatan gidanka ɗaya daga cikin su da ne kun safa shekara 25 zuwa nawa nagari ne sosai wato ko canjin ka ya sauran naira hamsin zai dawo ba da shi ya kuma ɗan duniya ne duk abin da ya shigo gabansa kawai shi kenan shi ma ya shafa shekara talatin da wani abu yana maka wannan biyar yau sai ka shirya za ka musu kyauta wanda mai amanin za ka yi kyauta ko wani ɗan duniyar madalla to sai ka dawo ka iso gida ya ka samu wancan mai amanan na shekara talatin din nan yana ma shirka da matarka kuma yau ne kaɗai ɗan ya ziga ke zai wannan aikin da shi wancan barawon da wannan waye yanzu ne amana barawo a ji an ramar kanka ce barawo ne Allah ba da lada to in ya zan kai kenan aka ma shirka na wasu mintuna kuma yau ya fara amma ka daga barawo saboda mai amanin shekara talatin ya kake tsammanin mutum ya je wa Allah da shirka don tashin alkiyama sannan ya tsammanin Allah zai saurare shi wallahi haƙuri da Allah ke da shi ya kai matuƙar da duk baka tsammani Allah yau za ka fita ka je neman aure ka je ka samu wani ya riga ka zuwa gurinta watakila ma ya shekara ɗaya da rabi yana hidima a gurinta ka zo ka tada shi ka sallabe shi ka kore shi ka aure ta ka zo ka zaura yin ta ma'aifa ma ɗaya biyu ko uku duran da ka gan shi sai ka tana da haushinsa mene shi me yi ka yi fa ka yi ne shi ka je ka kore shi ka aure ta kuma bayan ka aure ta ma kana jin haushinsa saboda kun taɓa yin shirka amma shi Allah ta'ala duk shirkan da ka mata yau in ka tuba magana ka tsari ya warware magana ba komai ba komai ya yafe ya yafe maganan ma ba zai tare ta ba kiyama duk da wannan rahama ta Allah take da fadi mutum ya je wa Allah kuma da shirka ya ce dan Allah Allah ba zai ci ubansa ba mm, na'am wa yaqulun na yashar eh, saboda ka kaga su suna kullum magana da suke yi ba a san manzon Allah ba ba ba a san manzon Allah bane mu matakin da muke kai shine ba su sun tsaya a matakin soyayya ce zalla mu kuma mun haura wa matakin biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dama mutum ya bi manzon Allah sai ya so manzon Allah abinda muke nema shine taso daga matakin so in daga sai ne soyayya a tsallaka zuwa biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka Allah ya cika Qur'ani da maganar biyayya saboda babu dama ka bi shi sai ka so shi to da musulmi annabi ba sai suka waye gare suka yi ɓamɓaran hakkokin Allah suna baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba maganin baiwa mutanen su hakkokin manzan Allah ba abin da ba baiwa Allah hakkokin annabi hakkokin Allah ba a'a a karɓo hakkin Allah ne a ba wasu ya ce tarbajin za a faɗa ce ya rasulullah amma an ce ya in yasi an ce ya waye an ce ya waye wanda suke raye ma ana fama kiran sunayen su wanda suka mutu ma ana fama kiran sunayen su an fadi za a ce Husaini za a ce waye Aliyu ma baban Husaini ba a kira shi ba Fatima ma baban baban Husaini ba a kira ta ba annabin kakan Husaini duk ba a kira su ba kaga ba maganan Allah da manzo ake yi ba maganan wasu mutane ake yi saboda haka mu koma da gaske mu karanta tauhidin nan da kyau ko a masallacin angon ku ne kaga wani malami wani ustaz ya sa kitabun tauhid sai ka yi burki akwai abu abubuwa da yawa sosai nesa ba kusa ba daga ƙarshe wannan duka rasukan da muke yi muji wato wa kanmu muke yi ba zan zo gurin karatu bane da inda za a taba wani malam ya ɗauko abin da sosul an ka yi targetin akan aya kaza ka sun za a bugiwa ne ba haka bane ji wa kaina cewa zan zo ne in ji yaya za a yi magana a kaina a sotar an kabuti malin ya biyo kan ayoyin da suke magana kan iyaye haka ne ko ba ka ba mu'amala ta da iyaye na ya lamari yake ya biyo ayoyi tun daga farko akan maganan jarrabawa daban-daban da Allah ke bayi ya biyo kan aya ina jin aya ta uku ko hudu ko ya kuri malin dan dana su malam ubangiji tabaraka wa ta'ala yace أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا الله قال مك على بركة تلك مكران خير الله أتي أم حسب الذين يعملون السيئات شو وعند السيئات يقولون أيك suke aikata rashin arziki suke aikata su tsara da fasadi tun daga kan shirka har zuwa sauran ba'irai wasu yin zaton kawai an yarda kuna shi kenan ba komai kawai yi tsiya ba komai Allah ta karya ne sa'a ma ya kuma wanda hukuncin ya yi muni ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba babu dama Allah ya kafa doka ya ce a bari muki bari ya ce a yi muki yi sannan ko mu ce shi kenan ba komai kar Allah ya ce wani abu karya ne wallahi kallahi ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne cikin baya ina ranar abin nan litinin ne ko na je na samu su malam a majalisi da malam usman saboda wani wata kalma da ta daure mun kun san ni in kalma ta daure mun suna dictionary na ba ta daure mun na yayi mun littafi na zuwan A akan wata magana da malam ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi ya kawo a littafin za a wa dawa wani malami ne na addini a baya can gabanin zuwa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗansa yana faman runguman wata zai mu'amala da ita madadin da ya ganshi ya mata mu'amalan taka shi sai ya karya ki saboda wa Allah yake yi ya bude mahalan mahalan kai ka bari ka bari ka bari akan wannan matsalar da ya dauki matakin da ta dace ba yana kwanci kan gado Allah baraka wa ta'ala ya bugo shi da kan gadon ya fadi kasa sai da ya karya gadon bayansa sai Allah ya ce masa daga yau ba za ka sake samun wani aihuwa mai albarka ba matar tana da ciki baban yarin tana da ciki aka zubar da ciki kenan wannan yaron ma da aka same shi gabanin wannan matsalar in zai yi albarka an fata, an janye ka dubi yanayin rayuwar mu abubuwan da ke faruwa a tsakiyar gari ba janar gari dan ne matsaloli ba za su mana yawa ba idan ka dubi anguwanni da ke bayan gari can ba cewa muka yi ba sa rashin arziki da fasadi ba akwai su a wurin da yawa amma sun ki yadda su fito da fasadin fili a ganta kamar yadda suke gana tsakiyar gari ku gani ba sun iya da duk da akwai hotels daban-daban ga suna a bayan gari a cikin lungunan jihar iri-iri daban-daban daban-daban amma ba za ka ga fasadi a fili kamar yadda bayan sallan isha'i bayan karfe sha ɗaya ka shiga wani lungu a cikin bajalan gari tsakiyar gari ka je ka ga yadda ake da su arziki a yaɗin mutane a gurin bayan gari a can jiyari take ke launin a cikin tsakiyar gari ne Yan ka shiga tsakiyar gari karfe sha ɗaya daga wannan daga nan zuwa bakin gate din nan na jahun din nan tare da ganin sport da yan mata kenan wannan yana jira da wancan wannan yana jira da wancan wannan yana jira da wancan karfe goma sha ɗaya karfe goma da rabi karfe nawa nawa da sauransu kowa na abin da ya ga dama da irin mutane kuma Allah na gani sai ya bari sai a yi shiru ga talauci ya mana yawa ga fatara ta mana yawa ga kazanta a tsakiyar gari ga yunwa ta ko'ina ta mamaye mu ga iska ventilation ɗin ma babu daɗi ga kuma fasadi a tsakiyar gari to saboda haka mu ƙoƙata, kowa ya ƙoƙata ya kiyaye dokokin Allah ya yi abin da ya kamata wa kansa da iyalinsa domin kare magana da za ta tsaya a gaban zai tsaya a gaban Allah yayi bayani a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani a gaban Allah tabaraka wa ta'ala mun yi tafsiri yau da asubahi a wani gu ba so nake nana ta mana abu ba amma dai kowa zai tsaya wa kansa ne a gaban Allah tabaraka ta'ala babu wanda zai tsaya a madadin ka a gaban Allah kai ba za ka kare wani ba wani ba zai kare ka ba ba mai tsayawa annabi ba zai tsaya ya kare ka ba in za ka iya Allah ka iya kawai shine za ka wanke a gaban Allah kawai alaƙar kowa da Allah ya ba Allah kawai maganar kenan maganar da sayyidina Umar da ya ga wa sa'adan Abi Waqqas radiyallahu anhu ya tura filin yaki ya ce masa in kun je ku kiyaye dokokin Allah kar dan ana zuwa kai kawo manzo kai kawo manzo Allah ne ku je ku sake ku saba wa Allah wallahi Allah ba zai saurare ka ba kai kawo na manzo Allah ne kawo ba na Allah bane eh dangantaka alakar kowa da Allah kawai ba Allah ne kawai magana ta riga ta kare wallahi wata magana da Allah ya ce wa annabi ya gaya wa duniya gaba daya la ilaha illallah a cikin sotun al'ani Allah ya ce kul inni akhafu in ataitu rabbi Allah inni akhafu Allah ya saka maka da alkhairi Allah ta'ala ya ce wa annabi ba maganan kai wani karamin ustazu ba ko kuma wani abu ba wannan ake magana ba da gidan gaba dai Allah ya ce ka gaya musu Allah wallahi ya san annabi ba zai saba masa ba amma an daki girawun ne saboda aya ta gane in fita in aka haɗe ba za ta daɗi ba mutum ne kula tafiya da shi kaga ya damci gurawul ya zuba garawul ya zuba a baki ya taula mm. kai ka ce wani ya jin tsoron aya Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi ka gaya musu inni kafu in a kai rabi a azabu yawmin azim ni ina tsoron in na saba wa Allah mahalicci na ina tsoron a azaban yini mai girma ina tsoron in na saba wa Allah ina tsoron a azaban yini mai girma wannan azaban yini mai girma dinan man an anhu yawma izini duk wanda aka kawar da shi daga azaba a ranar kiyama faqad rahima wannan shine alaman Allah ya tausaya mutum ya rahimshi ya sa mutum rahama a rayuwarsa wa zalika huwa al azim mutum ya gama duniya ya tafi lahira Allah ya ce masa zo ga aljanna an baka ka tsallake duk wannan matsalar to wannan shine rabo rabo mai girman gaske dan Allah ne kokari daga ni ne nasihar mu je mu zama mu kama aiki tantadan wannan matsalar kasan nan tamu wallahi idan ba aiki muka koma ga dangadan yadda Allah ke bukata ba wato ba zan ce mu fara ganin matsala ba amma dai ba mu yi niyyar fita daga cikin matsala ba eh ba mu yi niyyar fita daga cikin matsala ba shi Allah na fitar da bayi ne daga matsala din sun bi shi in sun ce ba za su bi shi ba Abinda zai mutu kawai adalci ya bar su a cikin matsalar da ya kara matsala ta gaba ba ya bar su haka su gaba da shan wahala su kaɗansu suna cewa wani ne suna cewa wani ne duk gama cewa wani ne yanzu tana jin kowa na cewa ai za mu je 2027 in ka je sai ka yi ne in an je sai ka yi ne shi Allah baya canzawa fa sai an canza ka'idar sa ce ba maganar ku danna kuri'a ko kar ku danna ba duk wannan maganar banza kuke yi, in za mu gyara mu gyara kawai Allah ke muke mu ya kuri na jamu da yawa ina cewa malami na saba jin sane a cikin shaɗi bi kawai sai da ya shiga su da yau Allah ya kara mu da albarka Allah ya kara mu da albarka har yanzu muna buƙatar addu'o'i sosai malam Abdul Wahab Abdullah umam ahlus sunnah wal jamaa Allah ya ji daɗi. bada cewa jikin ya da dan sauki amma dai har yanzu ne muna bukatun addu'o'i yan uwa Allah ta'ala ya kara masa lafiya ne albarka bayan wannan Dr. Idris Abdul Aziz Allah ta'ala ya kara masa lafiya masa addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya wanda tabaraka wa ta'ala ya dawo da shi gida lafiya kalau sannan bayan wannan babban malami masanin fikihu a shek malam hassan sa'id jinki da allah ya masa rasuwa masani ne sosai a cikin kwarai da gaske ina daukar a cikin wayar da na yi mu'amala da su shi yana da cikin wanda suka san fiqh sosai malam hayu ya haya tsaura na katsina yana da cikin wanda suka san fiqh sosai malam adam mai shaki mai kiki mai shaki wanda ya zasu a jos yana daga cikin suka fantiki sosai sannan malam usman isa kaliya wani gombe yana daga cikin suka fantiki sosai ba cewa nake sauran ba su sani ba duk sauran su fiye ilimi amma dai wa'annan a gaba suke dan a dukkan bangarorin gaba da za a yi magana fiye zuwa ake sawa a gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala حكيما إنك حميد مجيد والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.